أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين ولا أئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين السلام في قبدا karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma wadda lazhani la ma'anin alkur'an jiya mun kwana aya ta 76 daga tafsiri kuma muna cikin bayani akan abin da ya shahi matsalar annabi yusuf alaihi salamu da 'yan uwansa kuma al'amari ya ya kawo yanzu wajen da muke muna faifai na lokacin da shi babban basaraki yusuf ya tsaye da 'yan uwan aka yi yuka aka yi awo aka ba su dama su koma aka dawo da su bisa ga cewa ba a ga sa'i ba a su sun ce ba na ba an yi musu tambaya ni a sakamakon wanda an ka samu kaya ga hannu nai suka ce duk wanda an ka samu kayan nan ga hannu nai a rike shi shi a madadinsu don haka Allah ya ce kamar yadda mun kai wannan to haka abubuwa suke kasancewa ga duk wani wanda ya zalunci karshen kwaye da zai kasance gare shi to an zo wurin binciken kaya kuma an shiga cikin babban fito kuma an aje ta yukka to ci gaba فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه وذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم آه فبدأ yara annabi yusuf alaihi suka fara bi au'iyatihim da murgangamin yan uwa nai ko fata shaha sun ga bincike ta abla gabanin wa'a burgana burgana akhihi dan uwansa misalta an ka fara da nasu burga da mikanin burgana dan uwa ne li Allah ya ta mu domin ka tumke shi daraja ha ai asiqaya sannan masu bincike suka hidda wannan sa'i min wa'a daga burgana akhihi dan uwansa Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace kazalika alkaidu kama irin waɗannan dabarbaru kidinari yusuf mun ka sanar da annabi yusuf iya waɗannan dabarbaru hu mun sanar da shi al-ihtiyala dabarbaru fi akhi a cikin dan uwansa ma kana yusuf annabi yusuf bai zamo ba ba yiwuwa ya kuza kahu ya riƙe ɗan uwa ne da ƙiƙan bawa mina sadika saboda sata domin wannan ne shari'ar annabi yaqub alaihi salam idan mutum ya saci kayanka yan an hakan mai sai a baka shi ya zaina bauta gare ka har lokacin da Allah ya karbe shi shi a mako. don haka ma ne yusuf ne ya za a kahu yusuf bai zama rike dan uwa ne ba rike kami na sarka fi dinin maliki kuma a cikin hukuncin sarkin masar hukumar maliki masar wato hukuncin sarkin masar li'anna jaza'ahu indahu az-zarb domin abin da aka kamakon wanda ya sata a masar da shi fir'auna na wannan lokaci wanda dai sata a bashi kashi ai mai duka mai tsanani wata gari mu misalai masaruki kuma ya biya gwargwada abin da ya sata biyu wato in barawo ya sata a shari'a susu to za a bashi kashin kwarai sannan abin da ya sata in ya sati naira dubu sai ya ba da rubutu ai ta hukima kimata labis sirka ba mai sai bawa illa an ya sha Allahu azahu bi hukmi abi sai in Allah ya so annabi Yusuf ya rike dan uwa ne da hukuncin uwa ne ai lam yatamakkan ayyuba min ahadhi na kama shi illa bi mashi'atin Allah sai da yarda Allah bi ilhamihi su'ala Allah ya tusa mai ya tambaye yan uwansa wa jawabahu da jawabinsu da sunnatin da sunnatu yace ku in mutum ya yi sata ni a sakamako sun kace duk wanda ya sata to abin da ya sata shi amara ne mu ga shari'a ko su abin mu yaqub haka abin yake to don haka kaga annabi Yusuf alaihi salamu ya samu kwarkwada wanda zai rike dan uwa ne da sauki don haka yadda an fara binciken burgan gamin su kamin nashi dama Allah ya ce narfa'u darajatin man nasha'u muna ɗaga hujjojin wanda mun kafe bitanwin wa qura bil izafa fil ilimi, dan Allah ya so sai ya ɗaga darajar wani a akan ilimi Yusuf kama annabi Yusuf amma fa duk da an ka darajar ka da ilimi ka san tabbas wa fawqa kulli zi ilmin alim saman duk wanda da ilimi shi ma akwai na gaba gare min al makhluqina na talikai a'lamu min wanda shi sani ana nan ana nan ana tahiyya hatta yantahi ila Allah ta'ala har abin da suke zuwa ga Allah to anan an bai ciki burgan gani an bai binciki tayuka an samu sa'i cikin cikin jikin annabi yusuf alaihi salam annabi abin nan bunyani an samu sa'i nan dama abin da annabi Yusuf ke so ya samu ya samu wata alama wanda zai nakewa. kawo kuma labari ya fi da annabi Yaqub cewa Allah ya sata annabi Yaqub ya rubuta takarda ya ba su wa an kai ma sarkin Yusuf kenan yace min Yaqub Isra'ila lahi ibn ishaqa da Allah da yaquba bawa Allah kai ishaqa yankakken ubangiji na ji labarin ɗana an ce ka kama shi sata tun ka sani kan ka sako shi ba wallahi zan yi ma addu'a wadda za ta samu har kasa ga bakin ka ƴaƴanka an ka ce Yusuf sai gyara zama ko ɗan uwa sun ce eh, an yi da sa'i cikin kayan annabi bunyamin su shiga mujja قالوا إن يسرق فقد سرق أقل له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون ما هالي بيبي قالوا شعوا سلطتي هو da ma mun yi gudun wagga ya matsa sai an tuwa yaron gasa ne ba mu awo amma ko doni mun guda ne haka Allah ya taimake ka in ya sarik inda yaron ga ya fata to ba yau faro ba kar saraka ku lahu min qabl dan uwa ne fata ta mai da gida ai yusufu ai lamma ukhrijat sa'u lokacin da an kai da sa'i min rahati bunyamin daga taikin bunyamin in ta rahar ɗaya wata ‘yan uwa sun kunyata wa ka su ru'usa sun dole kanunsu ka ƙalu sun kunyata kore ata lissafa fihim don su kutar da nasu geyi sun ya fara ila har zuwa ƙarshen magana ya nuna inda hazin waka wannan abkaka laisar bi ba'ida ba da ta take min gare shi fa inda akahu adan uwa ne Allah zai halaka wanda ya mutu kada sai ka ya barawo na sai kowa sai aidan ya sarki nanu labna ala dariqati ma mu su da samu daban na min don mu uwan da suka shakata na uwa ne ya mutu kuma kuma kai mallaki da aka magana da shi ba Allah ko gaga da jin wata magana ta arsarraha yusuf sai annabi yusuf alaihi salam ya ɓoye wannan magana ya ɗauka ta idan fiye a cikin kansa ya ƙyala wato tashi zuciyarsa shi ba sai ƙyale walin yi da har da bayyana ta ba yanzu har da bayyana ta ba da hungare su wa dalilu lil kalimati ya fi qawli hada fi nafsihi annabi Yusuf alaihi salam ya faɗa cikin rayuwarsa Ya yace o'o oh, oh, antum sharrun makana kuna nan wurin ku sharrin gada ku kaga da nan ba wallahi kuna bisa ga muran wuri min Yusuf ga Yusuf akhi dan uwansa. da tarakatikum saboda ta ku a hakun dan uwanku. ni abikun ga ubanku saboda kuma da zalunci ku da hu gare shi wallahu a'lam Allah shine masani alimu bima yasifuna da abin suke sifanta ko taskunu kuke ambatawa na amri wanda magana sun waɗe ta cewa a ‘yan farawo na ka'adamu dama mu omu da kuma sun sha abin gano ne mun tsawala ya ba harka mutu abuwa nan da za ka ɗan uwa ne da bai nan fata yi don haka ya yi ta yi a cikin daji ya halaka sauha قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين kuma magana a ya sata an ƙare wannan faifai ƙalu suka ce ya ayyuhal aziz ya kai babban sarki minista yanzu a dawo mai magana wannan ɗan dan uwa namu inda lahu abar shekhan kabira yana da uba wallahi doti da ya tsoho kwarai amma yuhibbu yana so ne a kasar min na mahi yawan son da kai muna wai ta salla bihi yana yana ina in ciki da shi an wada da hali ga ɗane da ya mutu wai ku zulhu fi kuma marabuwa da shi yana damar da shi ya ce ko wato uba na da tiki suka ce da na to kuma damuwa ta kai na ko da ɗaya da ya halaka suka ci awo ya ce to zuwa a za suka ce to za a yi sarki ko ko sarki a hada na ɗanmu sai iska za su kamar ta kan ya ma'ana na hufa da lensa badalan min wazani shi an musuwan ya tai ka riƙe guda cikin mu a bar shi mu koma da gida kuma wanga aiki mun kana yawa كنا لنراك من المقتلين في أفعالك لنمونا إليك تسمى سكوة تتاوض عيك تأيك سنك سو الله سنكي تمونا وقع الفرما كبامو يا عمو كما رشي كلا كريك قراب ما ندي وصدابا قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون qala annabi yusuf alaihi salam yace ma'azallahi ina neman tsari ga Allah na'udhu billahi ina neman tsari ga Allah nusu alal mazdari uzu fi'luhu wa udifa ila maf'ula ay na'udhu billahi min an nahuza adan muna neman tsari ga Allah daga mukama aya illa man wajadna mata'ana inda sai wanda muka samu kayan mu gole shi kan wanda da koma gida ko ga magana ku barta lam yaqul saraka da shi sai wanda muka samu ya sata ba tsaro da min alkazib bai kare kai ne karya dan bunyamin bai sata ba wasu da ke sata ya ba idan ta tila yace inna idan mu zarahin na mun samu wani in akhazna gairahu in mun kama wani ne la zalimun wallahi mun za zalumai to ba zalunci kunji wanga dai da mun kai kayan mu gare shi lalle shi za a bar muna an buga an yi wata za a yi an yi mitin an dawo an fata kai ƙasa an rika hannu an yi tabuni masu ake ya cize a sai manufa gari mai sai a su فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فلما سيعسوا لوكة لسنك ينكي كونا يأسوا سنك ينكي كونا منه جغيباتوا بنيامين خلصوا كيف يفتح خلصوا سوك najiya suna masu nufin mazdarun ya sulhu lil wahid wa ghairi kai naji ba'dhum ba'dha ya kiran ga cewa to kaja wai ta kaza ai wanga ke dan wani to kaja bayan sun gama gungu gungu daban daban suka gungu guda bayan sun yi gungu guda kala kabirun sai babban sai ce sunna ga shekaru raubin kawayan ko su ga ra'ayi yahuza yake yan uwa sun kace na'am ina fa sanar da ku alam ta'alamu shin wai ku ba ku sani anna abakum lalle ubanku kan akaza alaikum wasu kan ya rike alƙawali mai ƙarfi ba ada alƙawali min Allah daga Allah ashe bai rike alƙawali gare ku daga Allah da ƙarfi da alƙo ku da komi? fi akhikum a cikin dan uwanku kuma kun san aiki irin wanga kun taɓa yi ne bayan kuma wannan kabul na kuma akwai ma abin abinda kuka yi sakaci fi yusufa a cikin yusufa wakila mazariya mubtada'un khabaruhu min ya yace ina sanar da ku duk abin da za a yi yi ni kan dai falan abraha ban gushewa ufari ban rabuwa da al'adar ƙasar masar abda misar kasar masar wallahi hatta ya zana ni abin sai uba na ni in kuma gida bil aurati ilayhi ni kan na shiga ko jamba da kai wallahi ni ina nan kowa hakuri ma ya koma ba ni ilimi da baba haɗuwa da shi amfani awa kuma Allah ne ko ko Allah shi hukunci gare ni da alasa akhi in samu dan uwana kuma huwa khairul hakimin Allah shine hiyayyen masu hukunci da adalci Allah na da shi kuma da shi gida to ɗan uwa ga abin da ke faruwa shi kan yi riga ya yanke magana don haka magana da shi ba ta koyuwa ba a zuwa a yi magana da sarki don ya ce da kasuwa wannan dai da an ka samu kayan nan cikin kaya nai cikin kaya wala shi za a riƙewa shi ko babban su ya ce shi ko bai komawa gida Allah yana nan saura suna koma an kai mitin gaba ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا وكنا للغيب حافظين to sai suka ce irji'u ku koma ila abikum zuwa ga ubanku kowa shi ku koma inda baba na an sai fa qulu ku ce ya abana ya babanmu inna maka saraka wallahi danka ya saka gashi kan mun dawo amma danka na can lahira ina yake suka ce wallahi ya saka wa ma shahidna alaihi illa bima alimna ba mu shaida gare ba sai abinda mun ka sani sai kuna da tabbata min mushahadati sa'i na ganin sa'i fi rahari cikin kaya ne wallahi baba da an ka an ka bincike duk burga ganin mu kowa an bincike burga ne ne babu wanda an ka samu alwa cikin kaya ne sai ya wannan wallahi sai mutane dauka kuma sa'i da sarki kuma amma fa mu kan ya sata da gani mu amma ba kunna da ne, ba mu zamo ba zina ba hu tsaro da daga abin da a faki amma ko da mun kai rantsuwa da za mu tahiya wallahi musa yana sata ba dan kashi barawo lima ga ba Allah ne ila'il masu lokacin da mun ka bada alƙawari wala alimna annahu yasriqu amun san yana sata babalan na hutu da murki ba gare ka wallahi mun bar baka hanka Allah mun san danka barawa na gama murshi wakila ma'anahu illa haqiqatul hali haqiqatan hali gair ma'lumatin ba san na ta kana gare ni wa innal ghaiba la ya'lamuhu illa Allah domin gaib ba ba ko wanda sai sai Allah kuma an kuma yi sa'in nan dukka an turbuda shi fi rahalihi cikin kanai Wani hannu na la na'lamu zalika mu san haka ba abin da ya danka ba sa ta ba Allah ya sa ina cikin kare aka shi. dan ba rauna ba to amma abinda za mu wadi abinda da mu gani wallahi sa'i cikin kare dumu dumu aka kamar da sa'i ba ako san dai shi da fili kuɗa kamar magana ga shi ba ko shi ka saurari ba da sun haga ma sun ka gabe ko kuma ba ka ba sun ka ce واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها حكا وإنا لصادقون واسأل القرية بابك تنبتنا القرية القرية تنبتنا التي كنا فيها ودمك دموت كنت هي نسوكين مكر أرسل إلى أهلها أي كاوزا أنا النبي الله حكي أسأله بتنبتنا wal'ira da tambayi fataki ashabul iri ma buta fataki a kafanna wanda mun ka fuskanto fiye cikin ta wa hum kan'ana su ne mutanen kan'ana wa da la ƙuna yanzu kan wallahi babu gaskiya muke yi na cikin maganar ku faraja'u ilai wa ƙalu da huzalika sun ko kai sun faɗa mai wannan magana hau duk ya ji magana magana ce ba ta kanta mai ba ni ya ce قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم قال يعقوب يا نبي يعقوب ليس الأمر كما ذكرتم حقيقة الأمر يقول لكم كما يقول لكم bal ku dai ba haka ba sawwalan lakum anfusukum zayyana lakum anfusukum ranku ta kawace muku amra al'amari kuma altumukum aikata shi hamahu ya tumke su ne ma sa bakabin don abin da gabata gare su mai amri yusuf na al'amari yusuf mutum da ya ma rashin gaskiya yadda yake ya gyara da komai ma rashin gaskiya sai ga wata haro ta kyauta in ya so yana kawo hanzari ni za ka ce mai shi da Allah wani ka riga ka saba ban ga magana ta ka magana kan za ta ce amma sabrun jamilu sabri jamilu hakuri na mai kyau ina Allah ya sallallahu ya yi ubangiji an ya ce ni bihim jami'a ya zo mai da su gaba ki su wa ahwai annabi su ɗan uwa ne biyu don kun ya mini buryamini an bar rabilu ya biyu an faru. amma dai wanda ya mai kai ne Allah zai zo min da su gaba ɗaya da Yusuf da ɗan uwa da guda biyu innahu alimu Allah masani bi hali da hali ana kima Allah da yake na fi sun cikin aiki ne inna ma qala yaqub hadhihi al-maqala annabi yaqub ya faɗi wannan magana li annahu lamma dala huznahu lokacin da abuwa ta kai yawa sai tsawo wa shi bala'u bala'i na tsananta wa mihnati da jarabarsa kalima an Allah sai sallalle ubangi sai ji alu lahu arjan Allah zai sanya mai yayewa wa makarajan da mahita an karibin kuka qala zalika ala sabili husnul zalimi lak ya faɗi wa magana bisa ga godamin kyakkyawan zato ga Allah azza wa jalla li'annahu idza shadda al-bala'u da idan ya tsarni wa azuma ya girma kana asau ila al-farji ya zama hi gaugawa zuwa ga samun galwa wakila an ce inna kuba lalle annabi yaquba alima ma jara alai yayi sani ga abin da ya gudana gare shi wa ala bani ga yaya ne ya awal mutum warko alamari wa huwa ruqya yusuf shine mulka annabi yusuf wa qawluhu ya bani ya kai dana la taqasus oyata. kada ka bari mulkinka ala ikhwatika bisa ga uwanka fa dula laka kaida kuma ma kirki ma kirki bin yi an dai wannan annabi yaqub ya san annabi yusuf ya mutu ba الله وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم النبي لوط النبي يعقوب عليه السلام يقار wannan magana wata walla sai juya annu gaban tarihi da abun yana bayani magana da kowa kike da first one waƙala ya ce ya asufa ya damuwa ta al’adar min ya in idafa ai ya hudu ya damuwa ta alayusu a kan yusufu wanda ya ta aina ku idanu sai yi fari kwan cin ma haɗa kawa da ha ba ita shayi wanda zara ba yare canza ya zan wari min buka a gidan kuka ne min alhuzur don damuwa alaihi a kansa wanda zai mai hina mai haɗi iya ciki magamumu makarubu la ya harfa ba bai bayyana da damuwarsa ko da yake wannan magana bayan ya yi wa magana ya ci kuwa da wuri damuwa ta kai mai kuɗina su kuɗin na nan kewaye ba su ba kalu قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين kalu sai sun kace diyar tallahi ya aba dan Allah muka rantsuwa la tabda ba ka gushewa ba ba ka gushewa wallahi ba ka gushewa kuru kana kuna yusuf annabi yusuf alaihi salam hatta ta kuna haradan sai ya zan wanda ya leka zuwa ga mutuwa sai ka kana kyakya mutuwa ba ka wani sunan yusuf mashraban alal halai da tsule madaka don tsawon rashin lahiyarka kamar damuwa kamar tunaki kan rashin sai ke kama ka فيه الواحد والغير أو تكون من الهالكين قوة قبل تكلمة والله يكيل أكبر من سنة يطيق سنة قبل إياه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال له إنما أشكو في للي والله لي إلا كي قارد دامواتا هو عظيم الخزن شيني بإن سكي مجرما الذي لا يزور عليه وانا بقى يهم قولي شنسا حتى يبص إلى الناس في أول هيك مهدي كوا سكنا سكين داموا وخزني da kuma alhini na ila Allah zuwa ga Allah la ila gairi huwa allazi tanfa'u kawa'ilai Allah shine wanda kikara take amfani a haka gare shi wa a'lamu min Allah kuma ni na sani ga Allah ma la ta'lamuna abin da ku sani ba ya anna ru'yatu tilkun mawarki annabi to kiyana wa huwa hayy kuma wuce na nan dare haka ce musu sun matsala sannan yake يا بني يذهبوا فتحسسوا لي يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون yake yamaniya za يا ‘ya'yana, in sabu ku tashi ku tafi ku binciko ni yusufa daga labarin annabi su akhi dan uwansa udu lubu khabarhuma ku nemo min labarin ku ga jama'a kuna ta yusufa mutu yusufa nan da labarin annabi yusuf yan uwa ne yusuf ta shigo bincike wala tai asu kakku ta na kana kakku yake kauna min rabbillahi daga rahmar Allah rahmar Allah innahu yadda al'amari yake la yayi asuba mai yanki kauna min rauhin lahi daga rahmar Allah illa alqawmul kafir suka ne kafirai kai ku sai mana amma bisa wajen masa li yuzo ku sami labarin yusuf Allah Allah فلما دخلوا عليه قالوا يا فلما فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين bayan ya gama wannan gatuwa sai ce ga kuɗi ku tai da raƙuma akwai mai wa'au amma ina an ce ku samu mai labarin mutu alam ma da halu alaihi sun tahi da nan ha sun kai gare sun sai masa a lokacin da sun ka shiga inda sarki ƙaru sun ka ce ya wa azizu ya kai babban minista masana wallahi ya shahimu wa ahalana da iyallanmu a zurro yunwa alju'u yunwa kasan mu shi cikin batsakin yunwa waje ina mun zo bi bida'atin da kuɗi muziyatin kwaimo madfu'atin yadfu'u a kullu mar'aha duk wanda an kama in ba mai hakuri bai amsa yana mai ga masu kuɗin mu jabuna shi da za a ci don ba ta da kyau wa kanar da rahima juhun ya zan kuɗin sun gazo da su kai mauna an ko a kowaninta ya kai babban sarki au filana alhaila don Allah ka cika muna au wata sadaka da kuma ka yafa ne muna da amsa kuɗi ba ka mai muna ka mai muna ba da kama ara da'ati bi da'atina da zaman azurfan barkatau inna Allah jalla mutasaddiqina muna sanar da shi da kiyama Allah zai saka kama waɗanda an ba su yafiya masu gaskiya fi buhun yana ba su yana ba su lada baraka alaihi oh sai annabi sai ko sai gare su وأدركته الرهبة أو سيرتك ورفع الحجاب يقع شامته بينه تكاني وبينه تكاني قال قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قال له الشيخ في خندان زيدي ya ku waɗanga bayan Allah hal alimtum ma fa'altum bi yusufa shin ko kun sa abin da kun ka aikata ma yusuf min al da ba da kashi wa ida khali da cikin cikin ya ba batul dubbi cikin garijiya wa gairihi da wani ne shin kun sa abin da kun ka aikata wa akai ga uwan yusuf na hazluku na zalumta kulahu garai ba da saraki bayan rabuwa da akai dan uwansa iz antum jahiluna ma yaqulu ilayhi amru yusuf lokacin da kun ka jahilci amarin yusuf yadda zai kai shin ko kuna labarin abin da kun ka yi an قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا قد من الله علينا إنه من يتك ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين Ku sai sun ka taimaki guda, da ana abubuwan sun gane shi, da ma zahara don abin da ya bayyana min shama'ili na ɗabi'unsa, mutasabbaci da tabbatu guda duk suka ce a irnaka wanda ake bi haqiqa Hamza ce wata filu thaniya wa idha qala al-alif bainahuma ala wajhaini kai lalle kai ka gane ka la anta yusuf wallahi yusuna qala ana yusuf yake lalle ni yusuna wa hadha akhi wanda ku dan uwana na tamanna Allahu alaina Allah ya muna baiwa da ni dan uwana bil ijma'i da haduwa kuma إنه يدع الأمر يكي من يسك زوان دي تورون الله لا يزورون الله ويزورون أنقلي ما ينالوا بأجل سليه فإن الله لا يزيو أجل المسلمين الله يبيه توزر حدا لا دم بس كوتك أيك في هو الأزاجر موضوع الملمات قالوا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قالوا sai suka ce wallahi an tsomu da Allah muka yi ta da kan afaraka Allah alaina Allah ya fi bita kakamu bil mulki Allah ya baka mulki wa gairi Allah ya baka wani abu da ba mulki ba wa in mukhaffafa ai inna kunna ta'ina wallahi ya yusuf wallahi mun zama su asimi na mun yi laifi sai amurki ga labarin ka a zallana alaka mun karasa ka yuqalu khadi'a idza kana min an amsa ana cewa ka in yanzu da ganna wa aka da'a idan lam yakun an amdi in ba da gangaci ba wala hadha qila kuna qadiina wa lam yaqul mukhdiina to shi ko قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال النبي يوسف يتي كفايا abubuwan da an kayo duka can baya sun wuce la ta ba babu kankantawa babu zargi la ta ba babu asibin zargi alaikun gari ku alayau yau a kurubin ziki li'annahu mazalata sari ba a nan na da su samu zargi ruhu aula wula. ya gafirullahu Allah ya gafarta lakum gare ku Allah shi gafarta gare ku yaghfirullahu lakum Allah shi gafarta gare huwa arhamur rahimin Allah shine mai jikan wadanda suka nemi jikin shi to kun gani annabi Yusuf alaihi salam tun ba kai kuriya ba yace ya musu sannan wasu alamu ya tambaya an abin labarin ubani suka yace a baba فقالوا فكتي ذهب عيناه أي بابا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين